kada mu yadda abokanai da wasu tunani da wani abun duniya abin takaici sai kaga matan aure suna da sugar boy sai kaga suna da sugar boy sai dai kaga a ta bashi kuɗi a ta bashi mota zo ka same ni a wuri kaza a bashi kuɗi kuma tana nan da mijinta tana yin nata mijinta na yin nashi wani irin rayuwa kenan Assalamu alaikum suna na Mimi. Ina mai ƙara gabatar muku da shahararren kicin ɗin nan namu wato Mimi's Kitchen. Mimi's Kitchen ta shahara gurin samar da nau'ikan snacks kala daban-daban wanda ya haɗa da su donut, cin-cin, burger, pizza da sauransu. Bugu da ƙari, Mimi's Kitchen tana ansan kwangila ko in ce kontrage ma'ana contract musamman ga masu biki, suna, walima, da kuma tunawa da ranar haihuwa za mu saman muku da kaya daidai da bukatunku ina saurayin da ya zarce tsara ko kuma budurwar da take ganin ta zarce sa'a mazagar zayo mimis kitchen domin samar mawa da masoyiyarka kyautar tunawa da ranar haihuwa wato birthday gift za mu tsara shi haɗi da kalaman soyayya wanda hakan zai sa ka ƙara samun babban mazauni a cikin zuciyarta kai dai kawai ka ba mu hoto da kuma sunanta bugu da ƙari mimis kitchen tana ba da sadin kayanta ga masu shagunan anguwanni ko kuma 'yan kasuwa sannan kuma mimis kitchen ta tanadar da kyauta ta musamman ga duk wanda ya yi siyayya domin neman ƙarin bayani sai a tuntuɓe mu a nambobin wayar mu kamar haka sifili takwas ɗaya uku biyu takwas biyu tara biyu uku sifili